tun lokacin da aka soma satar ɗalibai a najeriya a garin chibok da ke jihar borno a shekara ta 2014 har zuwa na makarantar bethel da ke kaduna dukansu ko dai 'yan bindiga su sako wani adadi nasu kuma a sake su ga baki ɗaya tamkar da aka saki na makarantar dabci kankara kagara da jangebe amma ɗaliban makarantar ta da ke jihar niger da na birnin yawuri da ke jihar kebbi har yanzu ba su samu irin wannan gata ba 'yan bayan waɗanda suka samu tserewa daga hannun barayin ko waɗanda jami'an tsaro suka ceto wannan alhamis mako shida kenan da sace ɗaliban birnin yawuri a jihar kebbi kuma gwamnati ta yi ta gaya wa iyayen yaran cewa ba da jimawa ba za a ceto yaran abin da ya sa wasu iyaye suka kasa haƙuri suka sake tunkarar gwamnatin jihar ta kebbi domin sanin halin da ake ciki har na zanta da ɗaya daga cikin iyayen yaran. Kullum ce muna ake yi ana na ana ta kokari dare su. Kwanakin baya mun zo rangona sati uku da suka wuce mun sami sai muna yayi to wannan makarantar ta Fred ce. Amma ya ci a ban mishi responsibility na restoring wa'annan yaran. su ma haizu ji ba wani irin effort ne za a yi ta yin na arba'in da ɗaya a ce ba ga outfit ba har yanzu ga. bayan wannan zantawar da muka yi iyayen sun gana da mai baiwa gwamna shawara akan lamuran tsaro manjo garba kan ba mai ritaya kuma na tuntuɓe sa bayan kammala taron da iyayen yaran. mai masu bayani irin abubuwan da ke tafiya kuma irin ah, inda matsayar da gwamnati ta kai da kuma yadda za mu yi ko kuma da gwamnati take halin yanzu na fito ko ainihin ceto wannan yaron. Iyayen sun bayyana cewa saboda dalilai na tsaro ba za su ce komai ba, amma sun gamsu da abin da gwamnati ta gaya musu kuma suna fatar ganin hakan. A daidai lokacin da 'yan bindigar ke rike da ɗaliban, jama'ar wasu yankuna ma ba su tsira ba daga faɗawa tarkonsu. kamar yadda a daren laraba ta wannan mako suka jira a garin bena suka sace mutane na zanta da wani wanda ya tsallake rijiya da baya daga hannun masu garkuwa da mutanen. da abin na ya waru da misalin magariba suka zo suka kewaye wani gida eh, gidan alabi ba mai fasar kewaye shi gidan ruwa ne kuma akwai iyali to mu abin da ya rusa da mu sun zo sun tare hanya ne inda duk wanda ya zo za su tare shi za su kai adadin kusan mutum talatin bayan sun bubbuga ma gidan sun shiga gidan sun ciro mata shi suka wuce da mu muna sama hanya da muna Allah ya fitar da mu muka dawo dan mun himu goma waɗanda suka kama mu uku na dai Allah ya kubutan maka dawo eh sauran an wuce da su gaskiya ba wani labari mutanen yankin da suna ci gaba da kokawa akan illolin da ayyukan ta'addancin ke haifarwa a yankin nasu don Allah a ƙara ɗaukar mataki don in ba a yi noma ba to akwai matsaloli ga kasar kuma yanzu ba halin ba ne noma saboda bene yanzu dole tsoron gida daji ake saboda matsalar muna kira ga hukuma da ta dibiyo ga halin muke yanzu mun koma duci ma muke hawa dutsen da ke garinmu na ake hawa ana noma saboda ba halin zuwa daji. Matsalar rashin tsaro a Najeriya dai tana ci gaba da wanzuwa tare da haifar da illoli ga samar da ci gaban ƙasa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.